sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Madina mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 4 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke fada su Madina ba makanan labarai. To Hadiza an gabatar da wasu manyan sabbin tuhume-tuhume a batun kisan George Floyd ga 'yan sandan da ke da hannu a lamarin. Masu nazari kan harkokin siyasa sun ce annobar Corona virus ta baiwa shugabanni a Afirka damar amfani da fargabar da jama'a suka shiga wajen yunkurin daɗa zama bisa karagar mulki. A ƙasar Birtaniya kuma ana gudanar da bincike kan wani magani wajen tantance ingancinsa a illolin da cutar coronavirus ke janyowa. Tukanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa 'yan Najeriya sun fara gudanar da tsarin rayuwarsu kamar yadda suka saba amma fa bisa ga sharuɗan da gwamnati ta tsara. za kuma a jihar Sokoto inda akwai yiwuwar samun kyautattuwar sha'anin tsaro a yankin Sokoto ta gabas wanda ya fuskanci har-haren 'yan bindiga a kwanan nan. Sannan kuma shugaba Muhammadu Buhari ya amince ma ma'aikatan kuɗi da na makamashi da su fitar da wasu kuɗaɗe masu tsoka saboda a kammala dukkanin wani shiri na ƙaddamar da yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin ƙasar da kamfanin Siemens. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali. To masu sauraro barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya. An gabatar da wasu manyan sabbin tuhume-tuhume jiya Laraba a batun kisan George Floyd wani bakar fata wanda ya mutu a makon da ya gabata a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a nan Amurka. A Tony General na jihar ta Minnesota Keith Ellison ya tuhumi derek chauvin da laifin kisa na mataki na biyu wato tsohon dan sandan nan farar fata wanda ya danne wuyar mr floyd da gwiwarsa duk da cewar yana ta ihun cewa baya iya numfashi ellison ya kuma tuhumi sauran tsoffin 'yan sandan su uku waɗanda ke wurin da lamarin ya faru kuma ba su hana wannan kisa ba da hannu a kisa na mataki na biyu sunayen 'yan sandan su uku dai su ne tau thayo da alexander kwen da thomas lane An dai kori dukkanin tsoffin 'yan sandan daga wurin aiki bayan da Mr. Floyd ya mutu. Amma Chauvin ne kawai wanda ake tuhuma da aikata babban laifi. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House, Kayleigh McAnany, ta bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump yana da ikon amfani da dokar tsaida tashin hankali, wacce ke baiwa shugaban ikon jibge sojoji a wasu wurare domin kwantar da tarzoma, kuma zai amfani da dokar idan yana bukata. Sakataren harkokin tsaro Mark Esper shi kuwa ya ce bai kamata a ɗauki irin waɗannan matakan ba sai idan an rasa wani mataki wanda ya fi shi ko kuma idan ana matukar buƙatar yin hakan. Esper ya kuma ƙara da cewa a yanzu ba mu shiga wannan yanayin ba tukunna saboda haka bana goyon bayan amfani da wannan dokar. Dokar ta gwamnatin tarayya na baiwa shugaban ƙasa ikon muddin aka shiga mummunan yanayi ya jibge sojoji da dogarawan tsaron ƙasa na tarayya a cikin ƙasar domin kwantar da tarzoma da kuma tashin hankali. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya faɗa a wata ganawa ta amsa tambayoyin 'yan majalisa kan zanga-zangar da ake yi kan mutuwar George Floyd cewa tabbas rayuwar baƙaƙen fata na da muhimmanci. Ya jaddada ikon da mutane ke da shi na yin zanga-zangar lumana. Johnson ya bayyana hakan ne a yayin da yake amsa tambayoyi daga shugaban jam'iyyar Scottish National Party, Ian Blackford, wanda ya matsa masa ya tofa albarkacin bakinsa kan zanga-zangar da ake ta yi kan mutuwar George Floyd, wani bakar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke Amurka. Johnson ya ce ya fahimci dalilan da ya sa duk duniya ke fushi kan wannan batu, kuma ya ce ya goyi bayan 'yancin yin zanga-zanga. sai dai ya jaddada wajibcin yin zanga-zangar cikin lumana a ƙarshe ya ƙara jaddada muhimmancin bin dokokin bayar da tazara a yayin zanga-zangar kaɗan madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, 'yan Najeriya sun fara gudanar da tsarin rayuwarsu kamar yadda suka saba, amma fa bisa ga sharaɗin da gwamnati ta tsara. Daga Abuja ga wakilinmu Umar Faruk Musa ɗauke da rahoton. ga duka alamu 'yan najeriya yanzu sun fara daukar matakan cin moriyar daga takunkumi da matakan tsaurara rashin motsi da gwamnati shuwa muhammadu buhari ta gintaya domin yaƙi da cutar nan ta covid-19 dr ali modibo tsohon minista ne a yankin babban birnin tarayyar najeriya abuja kuma a yanzu shine ke jagorantar kwamitin da ke yaƙi da cutar covid-19 a abuja da kewaye ya kuma min karin haske dangane da muhimmancin ɗage takunkumin da matakan da aka ɗauka domin al'ummar najeriya su yi walwala. kamar yanzu dage takunkumi na zuwa masallaci ko zuwa jami'an coci-coci haka ko kasuwa to alhamdulillah mun muna gani yanzu dai mutane sun fahimta wannan cuta dai gaskiya ne babu wani ba ba a ciki domin ta hukuma ai ba ta da wani riba na killace ka ta hana su fakewa ko kuma su yi harkokin su na yau da kullum so an yi ne dama don a fita haƙƙin da kai abinda ake kawo maka ake gwada maka kuma kake gani a zafi ka san nauyi Ka su kare al'umma daga wannan al'amari. A daidai lokacin da ciwon ke kara bazuwa ke kara haɓaka kuma a lokacin ne aka sauke wannan tsananin aka mutane rangwame kan waɗansu abubuwa daban-daban. Wannan ba ganganci ba ne aka yi kuwa? A'a, to, fa abun yanzu dama abun da muka zanna kenan to da muka zanna muka ce to za mu gaya minista shawara. cewa wannan cutan dole mu san yadda za mu zanna da mai tafiya ba ne nan yanzu domin in ma shi rigakafin da ake cewa za a fito da shi ɗaya sun tura ma da ke da kuɗi da suka zuba kuɗaɗe suke ta bincike a kai ana cewa ba za a same shi ba sai nan da kamar wata goma. A waje ɗaya na tuntuɓe Sheikh Ibrahim Muhammad Fadil wani limami a yankin galadima da ke abuja domin in ji hanyoyin da suka bi wurin bin tsarin da gwamnati ta shirya na yaƙi da wannan cuta ta coronavirus a shirin da aka yi na bude masallatai da yake shugaban kasa ya yi bayanin cewa a bude wuraren ibadu da jirgin wannan labarin shi ne muka zauna a soroti na masallatai wanda suke shugabanni na masallatai dama tun da budewan ba za a bude ba ne kawai directly kamar yadda aka saba domin dole sai an bi su dokoki don saboda kariya a mutanen da za su zo su yi ibada su koma sai aka zauna muka duba a yanayin sahu tsayawa sahu mita bibiyo muka sa a kowane sahu sannan kuma mun sa sahun dubul sannan kuma abin wanke hannu sannan kuma magungunan da muka fesa a cikin masallaci darduman gaba daya mun fesa eh, duk dai matakai dai wanda likitoci suka yi mana bayani duk dai mun ɗauka iya gwargwado amma mun rufe bayan gida don saboda mutane ne kowa zai zo ya shiga saboda haka kowa zai yi alwala a gida sai ya taho sannan kuma kowa ya zo da darduma inda za a tsaya a yi sallah duk wayannan duk matakai da muka bi sai muka fara ibada alhamdulillah umar faruk musa amurka a abuja Najeriya. a gaida Umar Faruk Musa. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Medina ta dawo da ci gaban labaran duniya. Idan muka taɓo labarin annobar coronavirus kuma, masu nazari sun ce annobar ta shafi yanayin siyasa da kuma zaɓuka a Afirka, kamar yadda abin yake a sauran wurare. Ta kuma janyo jinkirtawa da kuma ɗage zaɓuka a wasu wuraren. masu nazari kan harkokin siyasa ɗin sun kuma ce annobar ta kuma baiwa shugabanni damar amfani da fargabar da jama'a suka shiga wajen yunkurin daɗa zama bisa karagar mulki Aƙalla ƙasashen afirka tara ciki har da najeriya da kenya da zimbabwe sun ɗage wasu zaɓukansu sakamakon tsoron yaɗuwar cutar in ji ƙungiyar da ke kula da yanayin zaɓuka a duniya Kasar Habasha na cikin wannan jerin yayin da ta ɗage zaɓukanta waɗanda ya kamata a yi a ranar 29 ga watan Agusta. Duk da cewar jam'iyya mai mulki ta Tigray ta ce dole sai ta gudanar da zaben. A kasar Birtaniya ana gudanar da bincike kan wani magani mai suna Flarin wajen tantance ingancinsa illolin da cutar coronavirus ke janyowa a jikin ɗan adam. Maganin wanda ake kuma kiran lipid ibuprofen yana iya kare cikin mutum daga abubuwa da dama. Binciken mai takin Liberate Trial in COVID-19 yana da niyyar gwajin fularin kan mutum 230 waɗanda aka kwantar sakamakon COVID-19 waɗanda ke kuma fama da tsananin matsalar numfashi. Amma mutanen da suka wuce shekara sha takwas ne kawai za a iya gudanar da gwajin kansu. Majinyatan da jikinsu ya nuna bai iya ɗaukar irin wannan maganin ba za a iya yin gwajin a kansu ba. Tsohon mataimakin Attorney General ɗin Amurka Rod Rosenstein ya kare matakinsa na buɗe wani bincike na musamman kan katsalandan ɗin Rasha a zaben Amurka a shekarar 2016. A lokacin da yake magana da wata tawaga daga Majalisar Dokokin Ƙasar, ya ce duk da cewar akwai zargi na musamman, bai kamata a ce ya rattaba hannu kan takardar bukatar sa ido kan wani mai bayar da shawara ga kwamitin yaƙin neman zaben Trump ba. kwamitin ya kira rosenstein ne domin ya bayar da bahasi kan inda binciken fbi ɗin kan katsalandan ɗin da rasha ta yi ya samu asali wannan dai shine mataki na farko daga majalisar dokokin mai rinjayen 'yan republican wajen binciken kan zargin da ake yi wa jami'an gwamnatin obama da kuma abokin hamayyar shugaba trump wato joe biden shugaban kwamitin lindsey graham zai aike da takardun gayyata wajen 53 a ranar alhamis domin sauraron bahasi daga jami'an na gwamnatin Obama. madalla a gaida bai da mai shanu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akwai yiwuwar samun kyautattuwar sha'anin tsaro a yankin sokoto ta gabas wanda ya fuskanci hare-haren 'yan bindiga a kwanan nan domin gwamnatin jihar sokoto a yanzu haka ta siyo motocin sintiri guda 98 domin rabawa da jami'an tsaro a wani mataki na basu karin gwiwa don samar da tsaro Daga Sokoto ga rahoton Muhammad nasar. Waɗannan motocin da an samu su kayayyakin sadarwa na zamani waɗanda za su taimaka wa jami'a wajen inganta sha'anin tsaro. Gwamna Aminu Waziri Tambol ya ce ko baya ga waɗannan motocin a kota cibiya da gwamnatin jihar Sokoto za ta samar domin inganta sha'anin tsaro. Akan haka ne kuma za mu kafa wata cibiya wadda koyaushe cikin awa 24 cikin kwana bakwai cikin kowane sati cikin kwana 30 na kowane wata za a iya bugu waya a samu jama'a a nan wannan santa ɗin inda za a dinka samun bayani in za a kai hari ko kuma an kai wani hari na 'yan ta'adda a kowane yanki a cikin wannan jihar tamu wannan yunkurin ana sa ran zai taimaka ga yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi wajen ganin cewa ta yaƙi 'yan ta'adda a gabashin sokoto to koya masana harkokin tsaro ke kallon irin wannan yunkurin na gwamnatin jihar sokoto detective awal baladura mai iya kwararre ne masani sha'anin aikata manyan laifuka da sha'anin tsaro wannan abin da suka yi abu ne wanda zai dan kara karfafa abin tsaro amma mu ma abin da muke hangowa cewa a kafa hukuma wanda ake cewa forest marshal kuma ce za a kafa ta mai kula da dazuzzukan cikin mai kula da bangaren dazuzzuka wato ita ce take da allakin kula da dazuzzuka su za su dinga kula da duka abubuwan da yake tafiya da daji kaga za a samu control na zazuzzuka za a yi adiresin din bangaren wajen katin rastilin za a yi adiresin bangaren wajen kidnapping za a yi adiresin wajen shigowa da mugayen makamai za a yi adiresin wajen Eh, sumoga za a adiresin wajen faɗan iyaya da fulani a sake zuwa kuma a yi cibiya ta tsaro ta kula da harkokin tsaro in aka yi cibiya ta tsara kula da harkokin tsaro ita wannan cibiyar ita ce za ta dinga yin proactive measures abinda muke cewa proactive measures za a dinga research ana bincike kafin faruwar laifi to a dinga a dinga hasashen cewa ga abin da zai faru saboda in an gango abin da za a faru da shi to in har kana za ka iya detecting din abin da zai faru to za ka iya controlling din crime. Muhammad Nasir, Murai Amurka daga Sokoto, Najeriya. To madalla a gaida Muhammad Nasir. A wani yunkuri na inganta karfin wutar lantarki a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya amincewa ma'aikatan kuɗi da na makamashi da su fitar da wasu kuɗaɗe masu tsoka saboda a kammala dukkanin wani shiri da kaddamar da yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin ƙasar da kamfanin Siemens ta ƙasar Jamus. wanda zai ƙara ƙarfin wutar ƙasar da megawatt dubu bakwai ya zuwa shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda. Alhaji Idris Muhammad Madakin Jan shi ne babban mai ba ministan makamashin kasar shawara a harkar samar da wuta. Shi minista na makamashi injiniya Sale Mamma shi ne dama shugaban jagora kuma ya sa wannan cikin ajanda sa na ɗaya wanda an riga ana nan ana ƙoƙarin a fitar da kuɗin da za a ba siemens su fara aiki kuma su siemens na so mutane su sani ba wai haka kawai aka ba siemens wannan aikin ba an ba su saboda sun taɓa yin irin wannan aikin a ƙasashe uku a duniya wanda kuma sun samu nasara a kai da akwai egypt da akwai kuwait sannan da akwai malaysia duk wa'annan kasashen sun yi irin wannan aikin kuma yanzu wutan lantarki ya wadata kuma da shi ake amfani kuma sun ci gaba da yin wannan aikin so in allah ya yarda nan da ba da dadewa ba kowa zai ga nufin shugaban kasa game da maganan gyaran wutan lantarki da ya dauka ya faɗa wa 'yan najeriya Za a yi wannan aikin ne a ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa na samar da wutar lantarki wadda aka fi sani da PPI inda Najeriya za ta wakilci kamfanonin raba hasken wutar lantarki da sauran masu ruwa da tsaki wajen saka hannun jari wani abu da shugaban kungiyar haɓaka matasan arewa Imran Nas ya ce yana tantama. Tun lokacin Obasanjo ake labarin wuta a Najeriya. aka zo lokacin malam umaru malam umaru allah bai mashi tsawancin kwana ba aka zo kan maganar jonathan aka yi wannan labari aka gama inda labarin ya koma wasan kwaikwayo shine sai lokacin janar muhammadu buhari wanda minista da wanda ke kula da wajen shine fashola ai cewa ya an tashi tsaye akan abin har sun share wuri sun yi kaza sun yi kaza wanda duk wanda yake dan kasa na gari hankalin shi ya kwanta ya yi farin ciki domin ya ce cikin wata shida labarin wuta a najeriya zai zama labari karshe da aka canza sabon minista sai ya ce ai ko share wurin ba a yi babu abin da aka yi babu abin da aka yi ta ina hankalin mutane zai kwanta su fahimci da gaske ake kan magana wuta ko ba da gaske ake ba amma dai mafi ala mafi alkhairi gwamnatin nan ta duba ko da magana wutan nan ta kawo mana karshen matsalarta ina tabbatar da ta yi abin da ana iya yi mata laifukan da ta yi wannan shiri zai mayar da yadda ake rabon wutar lantarki zuwa na zamani to sai dai mai fashin baki a al'amuran yau da kullum comrade isa tijjani ya ce rashin wutar tana barazana ga tattalin arzikin kasar ne zancen wutar lantarki dinnan ya gajiyar da mutane an yi kwangabakon baya kwangabakon baya abu ya kiti ya kiti newa inda ba mun ga cewa tabbas abin nan gashi nan ga yanda yake ba ba na jin mutane za su yarda da abin da kowa ma zai faɗa. Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roga Allah ni kai ne na roga baro ki ka don ka ba. Masu saurari salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakuwar tamu Dr. Mai Roman dare kwararren likitan mata da muka gayyata domin nazarta yadda corona virus ta shafi iyali da kuma matakan da ya kamata a dauka na kariya. A yau, ta yi bayani kan yadda za a iya ci gaba da bukukuwa ba tare da fuskanta hadarin yadawa ko kuma kamuwa da cutar corona ba taron biki yawancin amare da angwaye za su ga sun ce sun tsaga taron bikin su nan da shekara daya nan da shekara daya za su yi taron biki da ma wasu sun yi sa'a da tare da dan da Allah ya ba su kuma waɗanda suke kamar yanzu kamar na ga wani sabon salo ma da ya fito in za a yi eh, wanda suke so lalle lalle sai sun yi taron biki kamar yan uwan mai yarbawa sai shiga sun tura kamar irin wannan sinadarin da muke aiki da ke mai eh. bidiyo mm. shikenan sai a tattura muku bidiyo shikenan kowa a gidan shi sai maimakon ki kwalliya ki daga gidan biki sai ki kwalliyan ki ki sa riga ki mai kyau ki daura gwagwaran ki fesa turare ki cakara takalmin ki sai ki kunna sai su kunna bidiyo shikenan can wajen sai su sa buti shikenan kowa ya tafi karawan shi kowa ana kallon kowa ana tafi karawa amma kowa ba gidan shi haka za a yi biki a tashi tsaf amma kowa yana gidan shi an ta dariya a yi ta waka a yi ta hira amma kowa na gidan shi in gama kika gama bikin ki shi kenan sai ki ce riga ki ke ta dama kin yi zufa ki je ki wanka kuma ki shiga ciki. To likita yaya wannan cuta ta shafi iyali kai tsaye kuma menene uwar gida da mai gida za su yi domin kare kai da kuma kula da iyali baki daya? A wannan cuta lalle ta shafi iyali gaba daya. menene ku ta shafi iyali gaba ɗaya saboda cuta ne da za ta iya kama kowa daga cikin iyali daga mai gida da uwar gida da yara musamman ma mai gida da yake shi yake fita ya nemo abinci to kowa yadda mutane za su taimaki kansu da kansu shine kamar yadda malaman kimiyya da malaman asibiti suka yi mana bayani kara tsafta wato ko me mutum yake cika a yawan ta wanke hannu idan ka fita ka taba wani abu da ba cikin gidan ka ba ka wanke hannu in ka shigo gida ko kuma ki wanke hannu in kika shigo gida na biyu shine kada mu taru a lokaci ɗaya idan akwai mai fita ya dawo da Allah kada mu cika ɗaki mu ɗan barbazu kada mu taru mu matse juna na uku shine idan har wani abu ya sa mun fita daga cikin gidan mu to mu kada mu kusanci mutane mu ɗan rata tsakanin mutum da mutum sannan kuma mu in za mu fita mu rinka sa wannan takunkumin sannan akwai abubuwa kuma da zami na taimaka mu kanmu da kanmu wato mu kara ma kanmu lafiya na farko shine ta motsa jiki to mai gida da uwar gida a yawanta motsa jiki idan ma ba ki da komi ko kina da masu aiki ne to ki tashi ki rinka exercise din nan ka rinka eh, kaman ka eh, tsalle-tsalle da kuma eh, shishara ki yi da kanki su su rufe in za ki iya kai kuma mai gida inda ya kama za ka iya takawa ka je da kafa maimakon ka shiga mota idan kuma mota haya ake shiga to da allah kar a kuɗu. in dai waje za ka iya taka to ya fi kyau ka taka da maimakon ka shiga mota ku cakudu da mutane na biyu shine kuma a yawanta shan abubuwa da ke da wannan sinadarin kara lafiya wato vitamin c kamar irin su zobo dinnan kamar irin su abin nan da ake yi lamurji ake kiran shi ko da lemun tsami abubuwa da irin su tsamiya akan iya jika tsamiya ma an ta jiko a tace a murje ta a tace ta sai a yi kuninta ko kuma abin nan kuka madaran kuka wannan da fulani suke amfani da ita ita kanta gudan kukan za a iya jika ta in ta jiko a tace ta a murje ta a tace ruwan a shashi kaman kunun zaki duk waɗannan abubuwan suna da lafiya kwarai suna da kaman vitamin c kuma mu rinka cin abincin gargajiya kaman su zogalen nan kaman su ah, rama duk mu ci su waɗannan suna da lafiya kin taɓo batun wannan takunkumin rufe fuskan nan akwai waɗanda muka hira da su kwanan baya suna cewa ai gwamnati ma bata tana da wannan ba in ba ka da karfi akwai waɗanda suke yin mata da ma yanzu da dama sun mai da wannan yin takunkumin rufe fuskan nan sana'a tilas ne mutum ya je nemi wani irin waɗannan na magani don rufe fuskan nan a'a ba tilas a cikin wannan ba tilas a cikin abinda ake samu malam in ka samu hankici an ci wannan na atamfa ko na me shikenan ka daura shi a fuskan ka daura shi ka rufe abin da ake nufi abin da zai rufe hancinka da bakinka shikenan ba sai an je an sai na boko na asibiti ba amma falle ɗaya falle ɗaya kamar na zan rufe ɗaya ba yi so sai a rufa shi biyu in aka rufa shi biyu ko aka rufa shi uku shikenan sai a saka yadda zai bari kana shan iska amma in kai shawa yawunka ba zai fita ya je ya kama wanda ya je wajen waɗansu ba in kana magana ya wuka ba zai fita ba majinar ka ba za ta fita ba Ka iska ka je ta kama wasu shi ke nan wannan na bokon ai gayu ne amma amma eh, eh, kina da kina da ina ina ina irin eh, ina irin bola tela din nan an hmm. miki dinki da masu kina an miki dinki an kawo miki da rigar ki nan ga ganin ki ga dan kwali da dan wani tsalle da ya rage shi kenan sai shi yanka shi kamar hankici ki yanka shi ki rufa shi shi ke nan ki daura kayan ki ki yi takunkumin ki ba tabbas sai an je an kai takunkumin asibiti in fa saboda sayan takunkumin asibiti shi ya sa ma takunkumin yayi yi tsada babu dalilin da sai an sai takunkumin likita ana bayyana cewa wannan lamari ba mazauna birane kaɗai zai shafa ba har da mazauna ƙauyuka waɗanda ake cewa yanzu haka ma kamar ba su san abin da duniya ke ciki ba ya wannan lamari zai shafe su. In bai yanzu a duniya saboda yanayin wannan abu da ya same mu eh. ana sautata zaton za a yi yunwa a duniya gaba ɗayanta ba a Najeriya ba. Hmm. Bana don haka maganan manoma yana da mahimmanci sosai. Yan uwanmu manoma don Allah da Allah har a ce za a zauna a gida ba za a je a yi noma ba a'a a je a yi noma fiye da ma yadda aka saba a yi noma sosai mata da yawa suna noma mu fitan noma. abin da ake bukata lokacin noma shine kar ku kusanci juna wannan na can gefen wancan na can gefen maimakon ina kunya na farko kina kunya na biyu a'a sai mu kirga kunya goma ni zan yi kunya ɗaya zuwa goma ke za ki yi daga sha ɗaya zuwa ashirin ko kai za ka yi daga sha ɗaya zuwa ashirin ni na fara na ɗaya ke kina da sha ɗaya na zo na biyu ke kina da sha biyu kin ga dai kun bar fili tsakankanin kuma mun san cewa idan ana noma saboda lokacin ana numfashi ana samun wannan exercise na motsa jiki kamar yadda kika ce ba sai an sa takunkumi ba lokacin da ake rike girma domin kana bukatar iska sosai amma noma dole dole mutane mu fito ne noma na shi mu shirya abin da ya dace mana da abin da bai dace ba na farko shi ne ba yanzu ba lokacin zaranci ba ne ba yanzu ba lokacin sayan samira ba ne yanzu ba sayan lokacin eh, eh, eh, canza leda ɗaki ba ne yanzu ba lokacin gasan wata waye ka ba ne a'a yanzu lokaci ne na gasar rufa a kifi duk abin da kuke da shi kuɗin kunshi musamman mai gida in kana da ɗan ranar kuɗi in ka samu kuɗi ba wai ka ƙara aure ba a'a ka ƙaro shinkafa ka ƙaro masara ka ƙaro jero, ka ƙaro dawa ku kasuwa musamman gobe Allah zai fitar mana ba yanzu ne lokaci ne da mutum mai tanadi lokaci ne in wahala lokaci ne duk abin da sa akwai abin da wata rahama da wannan korona ta kawo mana da za faru riga mun yi asarar shi duk abin da ka gani in ka duba a wani ɗan albarka a ciki malama alheri za ki ga yanzu kiyaye hmm. akwai yara 'yan shekara uku shekara biyar musamman a birane tun da aka haife su ba su taɓa zama da uwarsu da ubansu sati ɗaya tare ba amma yanzu saboda corona kowa ya koma gida so waɗannan abubuwan da muka samu kanmu lokaci ne za mu koya ma 'ya'yanmu tarbiyya mu riƙe iyalin mu yafe ma juna mm. abin da muka yi ba ma daidai ba mu yafe ma juna mu ba ma juna haƙuri mu ji daɗin rayuwarmu a cikin gidajen mu. yadda ko bayan ma wannan ah, ah, fitinar corona ta wuce za mu yi amfani da wannan rahama da Allah ya mana na wannan lokacin muna tare da iyalin in muka yi abin da ya dace za ki ga ba karamin lada za mu samu ba a wannan lokacin na corona nan da muka zauna da iyalinmu yanzu kowane uba yana zaune yana ba mu ƴaƴan shi tarbiyya kowace uwa tana zaune a gida tana ba mu tarbiyya sannan kuma eh, zamantakewar uwa da uba na ma'aurata ya kamata yanzu mu gyaru in akwai wani abubuwa da aka yi na baya a yafe mu juna in akwai wani rashin jituwa a yi hakuri a koma kamar ranar da aka ɗaura aure a zauna a ji daɗin rayuwa. To madalla. Nan kuma za mu sallama da bakuwar tamu Dr. Mai Roman ƙwararren likitar mata wadda ta ɗauki lokaci tana bayyana matakan da za a iya ɗauka na kare iyali da sauran al'umma daga kamuwa da cutar corona coronavirus da kuma illolinta. Yanzu a madadin ba Dr. Mai Roman da kuma Tibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan hirarrakin baki ɗayansu da kuma sauran batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne To da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe wato labarai a taƙaice. To Hadiza an gabatar da wasu manyan sabbin tuhume-tuhume a batun kisan George Floyd ga 'yan sandan da ke da hannu a lamarin. Masu nazari kan harkokin siyasa sun ce annobar coronavirus ta baiwa shugabanni a Afirka damar amfani da fargabar da jama'a suka shiga wajen yunkurin daɗa zama bisa karagar mulki. Thomas sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hatsi. karfe 8 agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za ku je mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Madina mai shanu da ta kaya da gabatar da shirin. Da CD da ya shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya kuma